فخرج منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مؤتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت تقص رمضان هجرة تدود في كل 46 شدة dace da takwas ga watan shekara ta dubu muna cikin tafsirin surar fusilat za mu sake komawa baya kaɗan daga ayar ta tara insha Allah wannan karatun yana dauke da ci gaba da bayani wato bayani na biyu akan farkon halittar duniya Allah maɗaukaki yake tambaya yake ce ma annabi Muhammad ka tambayi mutanen maka. qul تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل إنهم لتكفرون الله يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أتنبيه yanzu ku har kuna كافر kafurce ma wanda ƙarfinsa da mulkinsa da ikonsa ya kai ga allazi khalaqa al-ardha ya halicci duniya nan fi yawmin kwana biyu ne kawai wato yana da kyau ka dubi girman Allah ka san waye kake saba ma musamman mutanen makka ba su ma san waye Allah da annabi yake kira su zuwa gare shi ba shine Allah yake to ga gaya musu ga girman Allah ga ikon Allah su yi tunani yanzu kuna iya kafurce mu wanda ya halicci ƙasa alladhi khalaqa al-ardha fi yawmayn ayini biyu a kwana biyu ya halicci duniya ƙasa da muke kai wa taj'aluna lahu andadan kuke sanya masa misalai domin kalmar ta al-andadu jam'u niddin wa niddu al-idul wal والند الإبل والنسل وانا شيني فسر الإمام الطبري إذا يجي فسر آية 20 من سورة البقرة ما كان في الأنداد الأنداد جمعنا ند الند شيني الإبل هو النسل أديني وانا أبدا وانا أشياء جنبي النسل ko a mitinta wani abu da wani abu shi na ake nufi da annetu yanzu akwai abin da za a iya misali shi da Allah wato Allah yana yana jan hankalin mutanen makka su ma dubi girman Allah babu abin da ma ba ake iya misali da shi ba babu shi ta ƙarfinsa ta ikonsa ta kuzuransa babu abin da za ka iya kwatanta shi shi yasa Allah ya ce wa da taj'aluna an dada yanzu kana ganin akwai abin da zai iya halittar kasan da muke kai a kwana biyu kwana biyu ba shekara biyu ba ba watanni biyu ba kwana biyu Allah ya halicci duniya da muke kai shi ne Allah ya ce to inda kuka san Allah bane zalika wannan rabbul alamin shine ta talibai wannan shine mai renan talibai wanda ake kiran bauta masa ba wani goki ba ba wata sassaka ba ba wani aljani ba wanda fa ake kiran ku mai ƙarfi ne mai iko ne sai Allah yake وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين Allah madafuki ya ci gaba da magana kada aka ce waje alafi ha da kaji ka sani wannan alafi ne ai magana ta guda ce Allah yake yi a takfuruna yanzu za ku kafurce ma billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn kaga akan nan ne ake ta adabi wanda ya halici duniya a kwana biyu yanzu za ku kafurce ma wanda ya saka rawasiya ya saka ya sassafa duwatsu don ina aka ce rawasiya siffa ce ta da ake ce ma almausufu mahzufin asali kalmar ba ta ka ba amma kaddara abinda Allah yake cewa alafi fiha balan rawasiya Allah ya saka duwatsu kafafu sannan kuma da Allah ya faɗi wannan sai ce min fauki ha ta sama kudu wannan kalmar da Allah ya faɗa ta sama koro kaga a can cikin ƙasa ƙarƙashin ƙasa babu waɗannan duwatsu amma a saman ƙasan sai aka sa manyan duwatsu da suka ririke sama to wannan shi ke nuna cewar dan akwai malamai da suke to idan ma kana neman dalili da yake nuna maka cewa duniya da muke kai tana juyawa ita kanta to wannan ayar tana cikin dalilai domin ai abin da ya sa Allah ya ce min fauki hame don kasancewar ya ce ya kafa duwatsu ta sama me yasa yake ta sama don dan kai tunaki ba ta kasa ba da yasa sun ta kasa ba sai yasa sun ta saman doron kasa ya karkafa waɗannan duwatsu don ka dubi tafsirin eh, ibn Usayd surat Fussilat aya eh, shafi na 70 ya kawo muhawarar da malamai su kai game da wannan aya wanda malaman suna da yawa suna tabbatar da wannan magana sha Allah a matsayin dalili ala annal arda tadur ita kanta duniyar da muke kai tana juyawa da kanta wannan hujja ce me yasa saboda ai li anna Allah alqafi har rawafiya idan aka ce maka abu na juyawa idan ba dan duwatsun da Allah ya karkafa a saman ka ba la tartaku fa tattaribu bin nasi wallahi za ka ringa kaɗawa mutane suna gari wato yadda ka san kamar wato Allah tabaraka ta'ala da ya halittu duniya ya kaddara tana juyawa da kanta to sai samar da abin da juyawan nata ba zai hana dan adam ji dadin rayuwa a doron ba saboda ka ba kama san mai tana motsi ba me yasa baka sani ba saboda waɗannan ka mu ka da Allah ya kakkafa saboda ka ko tana juyawa suna rike da ita kai kuma kana nan kana walwala baka san abin da ake ba amma in ba dan waɗannan duwatsu da Allah ya kafa ba wallahi in ta juya za ka watsa da mutane to sai ya zama wannan hikima ce guda ba ma hikima ɗaya ba san malamai da suke magana game da wannan kalmar ta Allah min fawqiha ja'ala fiha rawasiya min fawqiha fa'idojin suna da yawa fa'idojin da suke tattare da duwatsu da Allah ya kakkafa ma duniyar nan wallahi fa'idojin suna da yawa don wasu ma a cikin alkur'ani Allah ya kirga su ya kirga mana yanzu in ba da waɗannan duwatsun ba har gane hanyar garin ma sai ta ma wahala to amma duwatsun nan sun sauwaƙe fahimtar yanayin ƙasa da garuruwa ta dalilin waɗannan duwatsun na haka in mutum ya shiga sahara nan da nan yake bacewa don bai iya gane ko ina. haka nan idan mutum yana teku saboda babu irin waɗannan duwatsun to nan da nan mutum sai ya bace sai dai amfani da taurarin sararin samaniya to akwai fa'idoji masu ɗimbin yawa saboda ka Allah mai ilimi duk abin da Allah ya akwai ilimi akwai hikima Allah ya ce wa baraka fiha kuma ya zuba albarka a doron kasa din me ce albarkan da Allah ya zuba barakatul ardi min az-zuru'i wal ashjari wal anhar shuke-shuke ire-ire daban itatuwa ire-iren itatuwa daban-daban rafuka wanda ni'imar da take doron ƙasa banda Allah babu wanda ya san yawanta sannan kuma Allah da hikimarsa sai zamanto albarkan da ya sa ma duniya sai ya ƙi aje shi a wuri guda sai rarraba shi saboda ka za ka samu ana samun shinkafa za ta yi kyau a wannan garin a wani garin kuma ta shuka mutuwa ba za ce Allah bai da a yi a gurin ba me yasa hikima ce saboda mutanen can garin da suke shinkafa idan sun yi noma za su dauka su kai ma wasu waɗanda ba a samun shinkafa a gurinsu waɗanda suke noma dawa masara su kuma su dauka su kai haka nan tsakanin ƙasashe za ka ga yadda allah ya bambanta albarkan saboda albarkan ta mamaye duniya wannan hikima ce ta allah sai ya ce wa kaddara fiha akwatiha allah ya kaddara abincin da ake ci a doron ƙasa kaga ba wai na dan adam kare ba duk wata halittar da take duniya daga kwari zuwa ga tsuntsaye da dabbobi duk abin da ka sani da wanda baka ma sani ba Allah shi sai ya kaddara mar sa saboda ka babu wata halitta mai rai wanda za a ce maka wallahi ta kwana babu babu abinci idan ma ta kwana babu abinci ko Allah ya daidaita kiranta da za ta dace da haka misali akwai halittun da sau ɗaya suke cin abinci a shekara hatta maciji akwai wanda in ya yi hadiya to bai ko damuwa nan da wata shida ko da ko bai samu abinci ba ba damuwa ba ne haka nan kamar kada da wasu dabbobi wani za ka ga ya shekar cur ba a ba shi abincin ba ko bai mutu ba so allah ya kaddara abincin na doron kasa babu kwaro daya babu tsuntsu babu halitta wanda bai samu rabon allah abinda zai ba mamaki wato Allah yana da tambaya ne yana cewa yanzu wannan ne za ku kafurce ma sai ce kuma duk wannan abin da ya yin fi arba'ati yamin cikon kwana hudu ne kawai da farkon halitta na duniya doron kasa zuwa ga rarraba arzikin da aka yi mata kwana hudu ne فتكون الأرض خلقت وقدر فيها الأقوات fi أربعة أيام إن شاء الله يكون سواء lisailin wannan lissafin madaidaici ne ga masu tambaya za ka ce ko ne ne tambaya na sai annabi sai Allah ya saukar da bayanin farkon halittar duniya a babu wanda ya tambayi manzon Allah amma nan ma mu ce an khalqa da ardi falam ya fi wa to abinda Allah yake cewa in ma za a samu mai tambaya me daɗewar halittar doron ƙasa Allah ya ce amsar ka karta wuce kwana hudu daga farko zuwa ga gama rabon arziki na duniyan nan kwana hudu shi yasa yake sawa'an lissa'ilina wato Allah bai yi shi a kwana uku ba kuma bai yi shi a kwana biyu ba bal ayyamin arba'a istiwa Allah ta tabidu wala tanqus kaga na adadin babu ƙari babu ne to da Allah ya faɗi wannan magana ta ƙari kwana hudun nan babu ko shakka shine tsawon halittar duniya da muke kai ibn ne yake cewa ai da Allah yake tawa an-nisa'i lil masu tambaya ba lalle bane sai kai tambaya da bakinka saboda ita tambaya ana yin ta ne ta hanyoyi guda biyu bi hali aw bi lisanil maqali akwai wanda zai tambaya da harshe akwai wanda zai tambaya a zuciyar safur sai ka ayi ka lura al-insanu mutashawwifun ila ilmi al-mas'ala dan adam gaba daya duk inda aka samu mutum yana son ya san wai me meye farkon halittar doron kasa akwai wanda ba shi da sha'awar wannan don haka duk mutane suna so duna an yanzu ga bilisari ko da yake mutum ba zai fito ya ce a gaya mun labarin yadda Allah ya yi duniya ba amma ba za ka taba samun dan adam da bai da wannan tunanin a ransa ba dan adam inda mai hankali ne yana so ya san wai shin yaya aka yi halittar duniya din nan to Allah ya san wannan tambaya tana cikin zukatanmu gaba daya sai ce to sawa'al litaili wannan shine madaidaici kwanaki ga masu tambaya a zukatansu amma su bayyana da harsunan su ba saboda ka kana da tambaya kana da tambaya kwana nawa Allah ya dauka kafin ya halitta duniya sai Allah ya ce to doron kasa dai ita doron kasa fi arba'ati ayyam kwana hudu ne wancan aya ta farko kaga ta gaya maka don san Allah ya kawo ta biyu ya yi bayanin ya sanya albarka a doron ƙasa ya rarraba arziki ga halittunsa akan kan doron ƙasa ta cimmati arba'ati ayyami yani fi ta cimmati arba'ati ayyami cikon kwana hudu idan aka ce ta cimmati arba'a hasila biyaumaini faqat idan ba ka fahimci ayan nan da kyau ba sai ka dauka kamar an samu kwana shi da in ka dubi ayan da kyau inda Allah ya kawo bayani da farko Allah madaukaki ya ce a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn A aya ta biyu fa وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في فيها أقواتها في أربعة أيام فانا نوى فشاء فانا شدك آه أبا فانا Kwana biyu ne. saudaka in ka hada da biyun farko sun zama tattin masu arba'ati ayyam shi sa Allah ya ce fi arba'ati ayyam dalilin da yasa yake sawa'al lisailina yana nufin ciko ne ga wancan na farkon to bayan Allah ya faɗi wannan me yake a gaba ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعنا وكرها اتيا طوعنا وكرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء سي الله ينفي سماء wannan kalma ta istawa kalma ce da ta zo da ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani kuma dole sai ta san bambancin kowace ma'ana wannan yana da muhimmanci domin da yawa abin da ya kawo matsala ta fahimtar Al-Rahmanu alal arshi sawa kenan saboda daukan cewar kalma ta al-istiwa wa cikin alkur'ani gaba ɗaya ma'anan ta ɗaya ne ya saboda ka in ka ga sun marka ila sama sai ka ce sai Allah ya daidaita ga sama kuskure sai Allah ya yi nufin sama ya sai da ya fara halittan doron ƙasa sannan ya yi nufin sama akwai bayanin da ya zo a littafin alhuta fi bayanin mahajja littafin alimam ismail bin muhammad al-asfahani yana mujallar na bishafi na 257 ya kawo bayani game da alistuwa amma ya zo a mujallar na biyu saboda ka ya sa magana tana kusan karshen littafin ya ce alistuwa fi kalamin arab ta li ma'anin arba kalmar alistuwa ga balarabi larabawa suna amfani da ita da ma'ana guda hudu ba ɗaya ba alistuwa ta li ma'anin arba arba ma'anin kalmomin kalmar al'istiwa tana zuwa da ma'ana kashi hudu ya ce na ɗaya larabawa sukan ce istawa istawa shai'u idan kana mu'awwajan idan abu yana karkace sai a miƙar da shi idan aka miƙar da shi sai a ce istawa so kaga an samu ma'ana ta farko miƙarwa fa zahaba yi wajibu saboda ka idan aka miƙar da abu kaga karkatan ya kau saboda ka sai a ce sawwaituhu kaga ai daga istiwa ne sawaituhu ya'ani qawwamtuhu fastaqama kaga nayi kokarin miƙar da abin da yake lankwashe kuma sai ya daidaita saboda haka da larabci kalma ta istawa tana dauka ma'anar miƙarwa to kaga inda zaka dauki wannan fasara a nan ba ta dace ba sun sawa ila sama ya Allah ya miƙar da sama bai dace ba sai mu je fasara ta biyu sukan ɗauki ma'anan istawa a matsayin daidaita Shi ne abu ɗaya ya zama daidai da abu ɗaya wannan ma misalin sa ya zuwa cikin alqur'ani a suratul hashr aya 20 da Allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati yan wuta ba su daidaita da yan aljanna ba kaga daidaita kina yan wuta ba su daidaita da yan aljanna ba sai Allah yake ashabul jannati hum faizun Allah ka samu ne yan aljanna su ne masu babban rabu la ya tasawa hazani alfariqani la ya tasawa shine ma'anar la ya kawai ashabul janna ashabun nari wa ashabul janna wannan shi ma kaga bai dace ba idan ana maganar misalin istiwa'i na Allah tabaraka Ta'ala, ba za a yi amfani da wannan ba saboda yanzu inda za ka ɗauki wannan fassara ta biyu daidaita wanda shi ne inda illar ta zo musamman ga kalmata ta ar-rahmanu alal arshi tawa sai ka Allah mai rahama ya daidaita a saman al'arshi mai kake nufi da Allah da al'arshi girman su daya zahir haka balarabe yake dauka shi yasa Allah yake la yasawi ashabul nari wa ashabul janna saboda madaidaita sai Allah yake a ba madaidaita bane ashabul jannati humul faizun kaga ashe al-istiwa mai daukan ma'anar al-mumasala wal mutashabih baya taba dacewa da Allah akan al'arshi don haka ba a cewa mai rahama ya daidaita a saman al'arshi ko da ke mun dade muna faɗa amma kuskure ne babu shakka a tsari na larabci wannan ba daidai ba ne ba a daidaita Allah da al'arshi sai al'imamu ismail ya ce to na uku balarabe in ya ce al'istiwa yana ma'anarta nufi kana nufi wato bi ma'anar afdu nufi yana ɗaukan ma'anan al'istiwa kuma ana amfani da shi ne idan ila ya zo gaban al'istiwa ba ala ba idan ala ta zo gaban al'istiwa ma'anan na canzawa amma idan ila ta zo gaban al'istiwa to babu shakka ma'ananta alƙasdu sai ya ce to wannan shi zuwa suratu fussilat aya ta goma sha ɗaya bayan Allah ya halicci ƙasa ya ce sun mastawa ila sama'i me ake nufi sun makafa da ilar samai sai Allah ya yi nufin halittan sama kaga alƙabdu shi ake nufi da al'iftiwawu a wannan aya wannan ta bayanin al asfahani ya ce kaga kenan shi ya dace da nan amma idan aka kawo ala to ba zai taba zuwa kuma da ma'anan alƙabdu ba ba zai zo da ma'anan alƙabdu ba misali yanda ya zo a nan kaga an kawo harafi na ila sun mastawa ilar samari amma idan Allah yana maganan wancan al'istiwa wajen sai ce alar arshi kaga ala ne ya zo ba ila ba ne saboda ka ba a cewa istawa alaihi yake bi ma'ana ƙasa da da larabci ba zai yi ba a ce istawa alaihi ba ɗauki ma'anan alƙasdu ba sai dai idan ya zama istawa ilaihi to sai ɗauki ma'anan alƙasdu abin da ya bambanta kai wannan harshe don haka yake duk mutumin da faman khalafa mawdu'al lugha duk wanda ya saba ma tsari na larabci faqad khalafa tariq al-arab idan idan mutum ya ya saba ma ya saba ma wannan tsari yace to ya saba ma tsarin larabawa sai ce kuma karka manta shi alqur'ani ba da harshen Hausa aka sauka da shi ba alqur'anu arabiyyun haka Allah ya dinga faɗa alƙur'ani balarabe ne to tunda Allah ya tabbatar alƙur'ani balarabe ne sai ka koma ga Laraba ya suke amfani da kalmar al'istiwa, istiwa walau kana al-istiwa ala arshi bi ma'anar istiwa arshi da a ce ana iya amfani da alal arshi da ilal arshi ma'anar ta zama daya da Allah ba zai ce arrahmanu alal arshi ba da ta yi ce ar ilal ila arshi istawa don haka yasa wanda ita ce ma'ana ta uku idan aka kawo kalmar al-ittiwa'u ila zo gabanta to wannan yana daukar ma'anan al manufa nufi kaga da Allah yake cewa bayan ya halicci kasa sai yayi nufin sama to sai kalma ta hudu ma'ana ta hudu na kalmar al tana zuwa da ma'anan tabbata tabbata wanda babu motsi tabbata al wanda ya zo da ma'anan al ɗaukaka daukaka to sunna gaba daya suna cewa idan ka dubi suratun mu'minun aya ta 28 lokacin da Allah yake magana da annabi Nuhu alaihi salam kafin yi ruwan tufana Allah yake masa fa idza tawaita anta wa man ma'aka alal fulki idan ta tabbata da kai da waɗanda kuke tare da kai kun tabbata kuna kan jirgi فقل سيكو يوانا الدعاء الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين abinda Allah ya koya ma annabi Nuhu kenan kaga an samu ma'ana ta hudu abinda Allah yake idza tawaita anta wa man ma'aka bayan an kawo istawaita sai ne Allah Allah ne biyo baya to ashe maganar ta zo a wannan aya ita ce ta dace da duk inda Allah yake ar alal arshi istawa domin wannan shi ne wanda balarabe ya fahimta eh, abinda Allah ya ce fa'izar ta an ta idan ka tabbata ga anan ba idan ka daidaita da jirgin ruwa ba ai girma a nufin ba zai zama ɗaya da jirgin ruwa ba eh, abinda Allah yake cewa idan ka tabbata ga kenan ba wai daga hawan ka jirgi sai ku yi Allah godiya ba Allah ce a'a ku hau jirgin idan kun tabbata an samu nutsuwa kenan Wani shi ake ce ma al an tabbata akan jirgin babu motsi ba a fargaban jirgin zai nutse to gaba ɗaya sai a yi ma Allah godiya alhamdulillahi allazi jana min al-qawmi saboda a daidai wannan lokaci ne mutum yake da hankali ba wai ana cewa idan ka hau abin hawa kar ka yi addu'a ba amma lokacin da ka samu nutsuwa akan abin hawan shine hankalin yake jikin ka amma misali da ka hau mota ashe baka sani ba dama ba daure kafa dai ba kana hawa sai kayan ta goci ai ba za ma ka yi bismillah ba kamar sun cewa baka yi bismillah ba hawanka bare kai ma Allah godiya nan da na kake rugawa ka kafo to Allah yace ka bari ka samu nutsuwa saboda kai shi ne ake addu'a akan abin hawa sai ka hau ka zauna ka tabbatar dabban ka daidaitu sannan kai ma Allah godiya kuma duk inda ka samu hadisin manzon Allah duk inda ka ji an ce annabi yana addu'a akan abin hawa ba wai da ya zabura ya hau bane sai ka samu bayanin tabbatan nan to shine in ka dubi ma'anan al-istiwa wa nan ma'ananta al-istiqrar bayan ya kawo wannan sai ce to laisa lil istiwa fi kalam al arab ma'anan illa ma zakarna yace in dai wannan kalma ce ta al istiwa a larabci duk inda balarabe ke a duniya ba ta wuce ma'ana guda hudu dinna kuma ita lura mafi yawan su misalin su ya zo a cikin alkur'ani ba yanda za a yi ka dauki wannan kalma wannan al'istiwa da ya zo a wannan ayar ka dauka kai fassara ta da wancan al'istiwa dole sai ka waiwayi yanda larabawa suke suke tsarin maganar kuma babu shakka haka ne za ka ga wannan ta bayanin eh, ibnu usaymin ibn usaymi shi ma ya yi magana a kai yana majmu fatawa wa rasailihi a na shafi na gari ku da goma sha biyu ya ce ahadu sunna fi tafsir ha wulani wannan ayat da muka karanta ta suratul fusilat tana da fassara biyu ne wajen malaman sunna ahlus sunna gaba daya fassara biyu cike mata kaga da Allah ya ce kun mastawa ila samai sun maskawa ila sama'i fasara na ɗaya ala alaihinna sai Allah ya ɗaukaka a saman sammai bi ma'ana irkafa sai Allah ya ɗaukaka a saman sammai da ya ɗaukaka a saman sammai sai ya shirya al'amuransu gaba ɗaya fata dabbara hunna bi ƙudurarci wa kalaka hunna saba samawa ce ya shirya su suka zama sammai guda bakwai to wannan ita ce fassarar da shi Ibn jarir ya fi zaɓa in ka duba tafsirin jami'ul bayan Ibn jarir shi yana ganin da aka ce sun eh, eh, haka ne sun mastawa ila samai ma'anar maganar ita ce sai Allah ya ɗaukaka a bisa sammai Allah ya ɗaukaka a bisa sammai wannan ita ce fasarar ibn jari kuma wannan ita ce fasarar da shi ya zaba wannan ita ce fasarar da ya zaba yake cewa wannan kalma ta al-istiwa ta zo da ma'anar irtafa'a wa ala sai yace ibn usaymin yace to fasara ta biyu kuma fa kuma babu shakka wancan fasara ta farko ita ce zaka ga galibin malaman tafsiri ma su daukanta Allah ya daukaka a saman sammai sannan ya tsara Allah ya samu gari sun mastawa ila sama'i sai Allah ya ɗaukaka a bisa sammai kafin ya tsara su wannan fasaran ita ce fahimtar ibn jarir kuma ita ce ya zaɓa to amma fasara ta biyu fa fasara ta biyu ita ce ta dace da asali tsarin larabci asali tsarin larabci kamar yadda al'imam ismail ya bayyana mana shi ne irin wasu ne ke to ma'ana ta biyu ma'anan al-istiwa huna al Allah ya yi nufin halittar sammai a bayan ya halicci ƙasa sai ce wa ila haza wannan wannan fassara a ɗauki ma'anan istawa ila sama'i bi ma'ana da ila sama'i ya yi nufin halittar sama wanda ita ce fahimtar ibn kasir saboda aka yi ka dubi tafsirin ibnu kasir za ka ga ya rinjayar da wannan fahimta bayan Allah ya gama halittar ƙasa sai Allah ya yi nufin sama wannan ita ce ta dace da tsarin larabci gaba ɗayansa shi yasa sai ibnu Usman ya ce fasawabu ma zahaba ilaihi ibnu kathir saboda haka ainihi fassarar da ta fi dacewa ita ce fassarar da ibnu kathir ya zaba maimakon jagoran malaman tafsiri shine ibnu jarir at-tabari fahimtar da ya dauka ba ita ce mafi inganci ba saboda ta innal istiwa'u bi ma'anar qasdi tammi me ake nufi da thumma sawa ila samai Allah ya nufin sama ya yi nufin sama wanda ita ce fasara mafi inganci sai Allah ya yi nufin halittar sama to da Allah ya faɗi wannan sai ce wahiyar dukanun kuma tana hayaki faƙala laha walil ardi a wannan lokacin sai Allah ya ce ma ita ƙasa ita sama Allah ya ce musammai da ƙasa itiya an aukar ha ku zo ma iko na da so ko da ki ji Allah kaji umarnin da Allah ya musama da ƙasa yace ku zo ma umarni na da son ku ko da kin ku kala sai suka ce a kai na na mun zo ga umarninka muna masu biyayya babu biyayya za ka yi mamaki mai ta Allah ya kawo wannan ai abinda ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan saboda ya nuna mana dalilin da ya sa sararin samaniya yake cikin tsari wanda baya sabawa har abada ba zai taba yiwuwa a samu wata halittar da take sararin samaniya ta saba ma umarnin Allah ba shi yasa Allah ya kawo wannan magana a ƙarshe dan ya nuna maka rayuwar sammai ba ɗaya take da rayuwar ƙasa ɗin ba waɗannan halittu da kake gani da sama da ƙasa ba sa saba ma Allah Ta Baraka wa ta'ala don a kaga da ƙasar da sama duka Allah ya mutu umarni itiya a ana ha? ku zo ga umarni na da son ku ko da ƙin ku kalu kala fi suka ce a kai na, ƙwa'i'in muna zuwa ga umarninka muna cikin masu biyayya ya Allah wato sun yadda za su yi biyayya ga Allah Ta Baraka wa ta'ala me yace a gaba فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم to idan ka duba yadda Allah subhanahu wata'ala ya kawo bayaninsa game da waɗannan ayoyi wato ta waɗannan ayoyi ta yanda Allah tabaraka wata'ala ya gudanar da halitta wanda ka gane cewa akwai mushkila domin idan ka dauki arba'atu ayamin na baya ka hada da yaumai ne da Allah ya halicci duniya kaga an samu kwanaki shida an samu kwanaki shida to idan ka dawo ga bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya a wannan aya faqabahunna sab'a samawati Allah ya hukunta su sammai bakwai fi yawmaini a cikin kwanaki biyu to ga biyu ga shida kaga sun kai takwas kuma abu ya bace shi kuma Allah duk alqur'ani ya ce kwana kwana shida ya gama aiki to saboda kai sa wancan hudun nan malamai suke cewa abinda Allah yake nufi shine ta cimma tsarin larabci wannan shi ya nuna cewa akwai buƙatar ka fahimci yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya nan yanda magana ta zo zahiri ba wai haka ba ne kai tsaye Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi yanda ya bayyana farkon halittar duniya an yi ta a cikin kwanaki biyu waje alafi harawa rawasiya min fauƙiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin to karka dauka arba'a ake nufi ana nufi fi yawmaini isnaini amma idan ka haɗa yawmainin nan da na baya ta kimmatu arba'ata ayyamin to saboda haka magana sai ka miƙe maka, sai ka samu saiti don haka yasa malamai da yawa suna matashiya game da ita wannan aya suna kamar misali Muhammadu Aminu Shankiti muhammad al-amin shankiti in ka duba tafsirin sa adwabul bayan mujallal na bakwai shafi na goma sha uku yace azahiru in ka dubi zahiri idan Allah yake fi arba'ati ayamin yana da mantakimatul arba'a hafila bi yawmayn faqat asali kwana biyu ne amma da yake an haɗa littafin da kwanaki biyu na farko saboda me kula innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi waɗancan yaumaini na farko aka hada da na biyu shi ne sai Allah ke fi arba'ati ayyami wato fi tatimmati arba'ati ayyami to da Allah ya gama sai ke hunna sab'a samawati sai Allah ya hukunta sammai bakwai fi yaumaini a cikin kwanaki biyu to sai yake fatubanmu yaumaini kaga kwanaki biyu da aka yi na halittar sammai sai a hada ilal arba'ati sabiqa da wadancan kwanaki hudu na baya fa yakunu majmu'ul ayyam allati khalaqa fiha samawati wal arda wa ma bainahuma sittata ayyam idan ka dauki biyun nan ka hada da hudun baya to zaka samu lissafin abinda Allah ya halicci sammai da ƙasa gaba ɗaya kwanaki shida ne sai ce wa hadha tafsirul ladhi zakarna fil aya wannan fassara da aka yi la yasihhu ghayruhu bi hali baya taba inganta ka fassara wannan aya sabanin wannan fassara don in kai fassaran da ta saba ma wannan babu shakka mutum zai yi laifi yake falaulan yi fassar idan ba a fassara arba'atu ayyamin din da ya zo a baya bi anna ma'ana huka cimma arba'ati ayyamin idan ka ɗauke shi a matsayin lissafi mai zaman kansa za ka samu kwanaki shida ne za ka samu ya ce lakanan ma'ana annahu ta'ala khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi samaniyati karshen ta lissafin zai baka an gama halittar samai da kasa a cikin kwana takwas ne saboda Allah ya ce fi arba'ati ayyamin idza fussira bi annaha arba'atan kamila bi annaha arba'atun kamila idan aka kaddara cewa ai arba'atu ayyamin da Allah ya faɗa cikakkun arba'atu ayyamin ne lokacin da Allah ya tsara rayuwar doron ƙasan ita kanta ƙasa halittanta kwana biyu ne sannan tsara rayuwanta kwana biyu ne to amma Allah bai ce biyun ba sai ya ce fi arba'ati ayyami to idan ka dauki arba'ati ayyami kaga halittar duniya halittar doron ƙasa kwana biyu tsara rayuwar doron ƙasa kwana hudu halittar sararin samaniya kwana biyu sai ce to karshen ta abin zai baka lissafi fi samaniya yake ayyami an samu kwana takwas domin idan aka ce shi arba'ati ayyami idza fusira bi annaha arba'atun kamila thumma jumi'at ma al yawmayn alladayn khuliqat eh, khuliqat fihima al ardu sai zama kul ainakum la takfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn wal yawmayn alladayn khuliqat fihima as samawati asali doran kasa an yi kwana biyu ne aka yi ta sararin samaniya kwana biyu aka yi aka yi ta tsara rayuwar doron ƙasa kwana biyu shi sa aka samu kwana shida ya ce to amma idan ka ɗauki hudun nan a matsayin na tsara rayuwar doron ƙasa to abu shakka littafin zai rikice maka ya ce lakanan majimu samaniya ta ayyami lissafin zai zama an gama halittar sama da ƙasa a kwana takwas wa zalika lam yakul bihi ahadun minal muslimin ya ce wannan kuwa ba taba samu wani malami da ya faɗi wannan ba babu malamin da zai faɗi wannan domin Allah ya tabbatar a kwana shida ya halicci sammai da ƙasa duniyan nan gaba daya kwana shida ne Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani wurare da yawan gaske ba za a taba samun malami inda ya san alkur'ani da zai ce maka Allah ya halitta duniya a kwana takwas ba za a taba samu ba sannan in ka dawo ta gefen hadisan manzon Allah an annusuhu musarraha annususu musarraha bi annaha sittatu ayyam hatta hadisan manzon Allah sun tabbatar da cewa kwanaki shida ne halittar eh, sammai da ƙasa wanda Allah tabaraka wata'ala yi to babu shakka wannan magana da Allah ya yi sama da ƙasa itiya tsawon autarha Allah ya ce sama da ƙasa ku zo ma umarni na da so ko da ki Salasa sai suka ce a kai na fa'iyi na mun zo ga umarninka muna biyayya me wannan yake karantar da kai na daya yana karantar da kai cewa ba dan adam bane kadai yake da al'irada ke da al'irada nufi halittun nan da kake gani suna da nufi su ma kowace halitta da irin yadda ya dace yanda Allah madaukaki ya tsara masa Ka kaga Allah yake ba mu labarin maganarsa da sammai da ƙasa a farkon lokacin da halice su ai Allah ya yi magana da su idan da Allah bai yi magana da su ba zai faɗi wannan ba yana gaya mana ne Allah ya yi magana da sama da ƙasa yana ba mu labari kana ganin inda sama da ƙasa ba sa jin magana Allah zai faɗa mana har ma ya ba mu amsar da suka bashi Allah ya ce faƙala laha walil ardi Allah ya yi magana ga sammai da kuma doron ƙasa iti ya aukar ha. Allah ya ce ku zo ga umarnina kuna biyayya ko kuma kungi wato da so da ƙi ƙalata sai suka ce na ji abin da Allah ya ce sama da ƙasa suka yi magana shi ya sa Allah ta baraka wa halayya ke cewa bi anna rabbaka awhalaha ranar da Allah ya wahayi ga kasan zaka ji ta kawo magana abin sai ya baka tsoro a yanzu ba za ta yi magana da kai ba amma duk abin da kake yi ta sani duk abin da kake yi ta sani da irin takun da kake mata da duk muguntan da kai ta sani saboda haka sa kana mutuwa ba abin da take fara sai rungumanka saboda ɗanta ya dawo malamai suna cewa tawali'u na halittu wannan babu shakka gaskiya ne tawali'u na halittu shine abinda Allah yake karanta da mun da farko a nan dan yana nuna maka kamalu hudu'il abdi wa samawati lillahi azza wa jalla da Allah ya gaya mana ba dan mu ji dadin labarin bane sai dai yana sanar da mu sammai da ƙasa dinnan suna da kamalar tawali'u ga Allah cikakken biyayya ga Allah gurgudan ittawar ido ba sa saba ma Allah ƙiftawar ido ba zai yi ba saboda ka duk abin da ka ga yana faruwa a doron ƙasa da sararin samaniya wallahi a kan tsarin Allah ne saboda tun farko Allah ya ce ku zo ma umarni na da son ku inda bai faɗi da ƙin ku ba ba mamaki da suna zaɓi Allah ya ce da son ku ko da ƙin ku abin da na tsara shi zai faru suka ce ya Allah da son ka nema abin zai ba ma kai da ƙiyayya ba wanda kuma wannan akwai mutane ma da yawa ba ka jin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi tsakuwa a hannunsa suna tasbihi suna zikirin allah wannan ya zo a hadisai ingantattu masu yawa ba ka sanin cewar akwai ranar da manzon allah yake ce ma dutsen uhudu yace dutsen uhudu din nan yuhibbuna wa nuhibbuhu yana son mu muna son shi zaka ta ah, ya za a yi kuka ya so mutum to annabi ne ya faɗa ashe idan aka ce akwai soyayya akwai kudur akwai irada domin muddin akwai soyayya akwai irada don in aka ce akwai soyayya to akwai kiyayya me yasa dutsen uhud yake son manzon Allah kaga yana da al'irada saboda kai sa ya ga zai so annabi saboda dan sakon Allah ne zai so musulmai saboda masu biyayya ga Allah ne ashe kaga yana da al'irada kuma ba zai so kafirai ba ashe halittu da kake gani kana ga kamar ba su da kudura ba su da irada wallahi kuskure kowace halitta da irin kuduran da Allah ya bata da kuma irada da Allah ya bata don da zaran kafin bai ji wannan kai ka sani al-mahabbatu akhaffu min al-irada idan aka ce dutsen uhudu yana son mu soyayya babu shakka ta shafi al'irada domin ba a soyayya sai a ƙarƙashin al'irada kaga dutsen ya yi nufin ya so annabi muhammad ya so musulmai saboda me saboda masu bautar allah ne to kaga asali dole a samu al'irada kafin a samu almahabba wannan yasa ake cewa sammai da ƙasa suna ji suna gani suna da al'irada kuma suna aiki ne bisa umarnin allah sai dai kai dan adam ne ba za ka gane ba saboda yanda Allah tabaraka wata'ala ya tsara halittunsa mu ba za mu iya ganewa ba amma Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani babu wani abu face yana zikirin Allah walakin la na tasbihahum amma ku ba fahimtar zikirin in Allah saboda Allah bayyana bai kaddare mu mu iya fahimtar harsunan halittun Allah ba kuma kowace halitta da irin harshenta da wanda take da rai da wanda ba shi da rai to sai abu na biyu game da wannan ayan da Allah yake thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun sai Allah ya nufi sama wannan ita fassara mafi inganci kamar da muka ce wanda fassaran da ta dace da harshen larabci fassaran da uh, ibn Usaim yake cewa ibn Kasir ya zaba kuma shine mafi inganci thumma ila samai sai Allah ya nufi sama kaga kenan halittan an fara da wanne an fara da ƙasa sai da aka yi ƙasa a kwanaki biyu sai Allah ya nufin sama a lokacin da Allah ya nufin sama din nan sai Allah ya ce wa hedu dukhanun a lokacin tana hayaki a lokacin sama bayan da take a yanzu bane a wannan lokaci tana hayaki to a daidai wannan gaba zaka gane cewa akwai bambanci tsakanin ilimin Alkur'ani? da kuma ilimin zamani su malaman kimiyya masana ilimin sararin taurari abinda suke cewa halittar ƙasa ce farko kafin halittar sama ai eh, halittar sama ne farko kafin halittar ƙasa shi kuma alkur'ani abinda ya gaya mana zahiri ga shi abinda Allah yake faɗa khalaqal arda fi yawmayni inda a ce ma saman aka fara da kalmar summa ba ta zo ba amma Allah yake ya halicci ƙasa a kwanaki biyu sai da ya gama bayani sai ce summa tawa ila samai ka gaya mai da za a yi mutum ya canza wannan fassara ba zai taɓa yiwa ba Allah yake sai sannan sai ya yi nufin sama kaga an samu summa sai da Allah ya halicci ƙasa sai ya yi nufin sama to amma malaman kimiyya suna cewa a'a sai da aka halicci sama sai aka yi ƙasa saboda su suna cewa akwai big bang lokacin da aka samu ƙwayar halitta ta fashe wanda ita ce farkon halittar duniya sama da ƙasa to lokacin an samu abin da ake kiransa cosmic eh, abin nan cosmic dust ƙura na sararin samaniya wato ƙurar fashewan ƙwayar halitta wannan kura kaga suna kiran shi dof shi kuma Allah sai ce dukhanun hayaki to tunda suka ce kaga kenan farkon abin da aka samu aka fara samu shine wannan hayaki to wannan hayakin kaga kenan daga nan ne aka halicci sammai sai kuma aka halicci kasa shi kuma Allah yake a kasa ne sannan sammai amma shi ma Allah madaukaki ya tabbatar da dukhanun bai kira shi da matsayin cosmic dust ba don haka ba kura ba ne abinda Allah ya kira shi dukhanun sama ai ba ita kadai ce take hayakin a lokacin ba ai in ka lura da abinda Allah ya faɗa a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun mastawa ila sama'i wa hiya haka ne ko faqala laha sai ce walil ardi mm. ashe kenan ba wai saman kadai bane ita ma kanta kasan Allah ya halice ta ne wato daga a bayan haka amma Allah maka yana magana ne game da ita sama a daidai wannan lokaci tana hayaki to duk da haka akwai fahimtar salaf da aka samu wanda in ka dubu littafin tafsiri zaka gani kamar al-Imam Qatada al-Imam Muqatil al-Imam Suddi waɗannan manyan malaman tafsiri na farko kuma zaka gani a tafsirin al-Imam Tabari al-Imam Qurtubi Ibn Kathir tafsirin ibn ashur shine at-tanwir wa tahrir zaka gani ma tafsirin al-imam al kamar misali al-imam qatada tun zamanin farko ke saboda wannan magana da Allah yayi wahiya dukhanu sai yake cewa inna allaha khalaqa awwalan dukhanas samai abu na farko da Allah ya halitta shine hayakin sama din ثم خلق الأرض سيهل الشكتا ثم استوى إلى السماء وهي دخان سي الله ينفي السماء تنا نن أهياجنتا فصواها سيدي لتالتنتا to a nan sai ya zama wasu ke daukan wannan a matsayin ai da Allah ya ce wahiyar dukhanun baya nuna cewa ƙasa ce farko don haka har yanzu dai halittan sama ɗin shine farko kafin a zo halittar ƙasa domin da a ce babu sama samsam da aka ce an halicci ƙasa a kwana biyu da Allah ba zai ce sun mastawa ilar sama'i wahiyar dukanu wahiyar dukanu ya nuna cewa da an gama halittan saman kafin ma a halicci ƙasa ai ka zahirin ayar kuma tana ba da wannan fassara to wannan shine yasa abin eh, malamai aka samu waɗanda ke ganin halittar sama ce farko kafin halittar kasa amma babu shakka wannan kuskure domin babu wani ilimi na ɗan adam wanda zai kawar da maganar Allah babu shi abinda Allah ya faɗa ake ɗauka kuma ko da ba a gane ba bare idan fahimta za ta ci karo da bayanin Allah to ɗaukan wannan fahimta kuskure ne saboda babu ilimin da yake gaban na alkur'ani da anan da Allah yake yayi nufin sama ai karka dauka saman akwai ta inji ibnu usaini yake yana nufin al'ulu yana nufin wato sama da ƙasa ba wai dama can akwai ƙasan saman bane inda akwai ta ai da ba magana tsari halittar ta ko babu ita ana nufin saman ƙasa Allah ya yi nufin ya ɗora halitta a saman ƙasa kaga kenan al'udu ake nufi ba a sama'u sunan ba da Allah ya nufin haka din tafa'ada min as-sama'i allazi kana eh, qabla an takhluqa al-ard wanda ya kamata mu sani asali Allah ya maka wata magana a suratu hud aya ta 7 in ka dubi aya ta 7 Allah madaukaki yace wa huwa allazi khalaqa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayamin me yake a gaba wa kana arshuhu alal ma'i kaji yadda wannan aya ta zo da bayani Allah shi ya halicci sammai da ƙasa a kwana shida to sai ce amma karka dauka su ne farkon halitta kafin su al'arshin Allah yana saman wani ruwa kaga kenan kafin sama da ƙasa ɗin akwai ne akwai sam akwai al'arshi akwai ruwa saboda ka fakana qabla khalqi samawati wal ardi ma'ud kaga Allah yana tabbatar mana akwai wani ruwa kafin a halitta sama da ƙasa akwai wani ruwa wanda a saman wannan ruwan ne fauqahu arshur rahmani azza wa jalla a saman wannan ruwan ne al'arshin Allah madaukaki yake to sai summa khuliqatil ard dama ta akwai ruwa akwai al'arshin Allah sai Allah ya halicci kasa wa qadin tafa'a wa qadin eh, dafa'a min hadha al-ma'i bukharun mutasa'idun halittar ƙasan da aka yi ya zamanto ya zaburar da tururi daga wannan ruwan wanda al'arshin Allah yake mutafa'idun kasifin tururin mai kauri kuma mai yawan gaske saboda kaurinsa sai zama so misla dukani yana kama hayaki shi sa Allah yake wahiya dukanu amma inda za ku rubuta tafsirai za ku suna kin fassara wannan addukanu din da albukaru tururi ne na ruwa wannan ruwan kuma na al'arshi wanda na asan al'arshi an sama a kanar tsabla an tukulat dukanan kaga Allah ya nuna cewar kafin a halicci sama ya zama dama can akwai wannan tururi na wannan ruwan da al'arshin Allah yake kai sun mahawwala Allahu dukan wannan tururin mai kauri wanda yake kamar hayaki sai Allah ya haɗa shi a wuri guda da ya tura shi a wuri guda sai ya tsara halittar sammai guda bakwai da shi to shi sa Allah ya ce wahiyar dukawan to anan kaga kenan dole ne musulmi sai ya yarda da cewa akwai wani ruwa wanda yake dauke da al'arshin Allah tabaraka wa wannan ruwan banda Allah babu wanda ya san girman kuma daga wannan ruwan aka kawo ruwan da muke sha a nan duniya duk inda kaga wata halitta da wannan ruwa aka yi ta wanda alkur'ani ya fada to don haka dole ne musulmi ya yadda cewar akwai ruwa mai ɗauke da al'arshin Allah saboda ne Allah da kansa ya fada cikin alkur'ani na biyu dole ne ka yarda wannan ruwan yana nan kafin Allah ya riki sama da ƙasa gaba ɗayansu wannan ruwan yana da tiriri turirinsa ɗin ne Allah yake kira hayaki kuma wannan ya samu hadisan manzon Allah kamar yadda kaga aka samu ayar alqur'ani domin idan ka dubi eh, sahihul bukhari akwai babi musamman da Imam Bukhari ke fassara wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu sai kawo hadisi na 320 ya kawo wannan hadisin ma a wurare daban-daban a littafin sa hadisin Imran bin Husayn wanda yake bada labari wasu mutanen Yaman suka shigo ga manzon Allah suka ce ya rasulallah a naka linaka faƙaha fi dini ya rasulallah mun zo maka daga yaman saboda mu samu fahimtar addini wato suna son a karantar da su abubuwa da suka shafi shari'a to sai suka ce wa nas'aluka kuma gaskiya muna da tambaya da muke so mu maka wannan tambayar an buduwi hadha al-amri kaifa kana farkon al'amarin duniya wai ya kasance mutanen yaman suke da wannan tambaya sun zo ga manzon Allah suna da bukata guda biyu na daya abin da ya shafi shari'a misali yadda ake alwala sallah azumi da duk wani aiki na ibada to na biyu fa suna so su san asalin ma halittar sama da kasa suna son annabi ya ba su labari shine sai manzon Allah ya fara bayani kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu manzo Allah ya faɗa musu yake kun gani Allah ya kasance a lokacin da babu komai in ba shi ba haka manzo Allah ya faɗa wato ba a taɓa samun lokacin da babu Allah ba amma an samu lokacin da babu komai sai Allah kaga kenan duk abin da ka sani akwai farkonsa Allah ne ba shi da farko Allah ne kadai bai da farko to akwai riwaya da manzo Allah yake cewa kana Allah wa lam yakun shay'un ma'ahu kaga wannan riwayar ma tana ba da wata ma'ana Allah ya kasance a lokacin da babu wani abu a tare da shi to kenan koda akwai din ma ba sa tare shi sa kaga dan ma'anar gairuhu da ma'ahu akwai bambanci wato Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance a lokacin da babu komai a duniya in ba Allah ba lam yakun shay'un kaga ya kore dan haka babu wani abu ma san tare da shi Allah ko kuma ba tare da shi ba babu daga Allah sai Allah shi kadai to amma sai annabi ya gaya mutanen Yaman yace wa kana arshuhu alal ma'i duk da haka al'arshin sa a wannan lokaci yana sama ruwa kaga kenan akwai al'arshin Allah a daidai wannan lokaci wannan dalilin yasa suke bayanin cewar al'arshin Allah tabaraka wata'ala yana daga cikin halittu na farko wanda Allah tabaraka wata'ala yi. wato Allah kamar da maza Allah yake faɗa Allah ya kasance a lokacin da babu komai tare da shi amma sai manzo Allah ce Al'arshinsa yana saman ruwa to shi sa wasu malamai ke ganin al'arshi shine halittan farko a duniya to sai abdullahi bin mas'ud akwai wasu malaman suna da yawa kamar badruddin al-aini mai sharhin sahih bukhari umdatul qari shi ma yana da fahimtar abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yace a ah, idan ka ce al'arshi yana tare da Allah to ai an ce ruwa ke daukan al'arshi saboda ka ce abdullahi bin mas'ud yace to ruwan ya riga al'arshi ruwan ya riga al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala to dai abinda manzo Allah ya ga wa mutanen Yaman wa kataba fi dhikr kull shay'in sai Allah ya rubuta dukkan komai a lauhin mahfuz to kaga Allah ke annabi ke bayyana farkon yanda al'amarin ya kasance Allah subhanahu wata'ala sai ya rubuta duk abin da za a yi a lauhin mahfuz wa khalaqa samawati wal arda sai annabi ya ce sai Allah ya halicci sammai da ƙasa kaji yadda annabi ya jera bayanin nan kuma ka dubi yadda ayoyin alkur'ani suka nuna kusan duk ɗaya ne kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana arshuhu 'ala al-ma'i wa kataba fi sannan sai annabi yace wa khalaqa samawati wal arda kaga zaka iya gane jerin farkon halittu Allah ya kasance lokacin da babu komai in ba shi ba sai annabi yace al-arshin sa yana saman ruwa to shi dai annabi Muhammad bai bambanta mana farkon halitta a tsakanin al'arshi da kuma ruwa din ba to wannan yasa aka samu waɗanda ke ganin al'arshi ne farkon halitta wasu su ce maka ruwan nan ne farkon halitta to sai annabi ya ce wa taba fi dhikri kullu shay'in sai Allah ya rubuta duk abin da zai yi a lauhin mahfuz to sai aka samu fahimta na uku alƙalamin da aka rubuta kaddara shine farkon halitta to kaga dai a jira annabi ya kawo su to amma dukkan su suna farko kafin a ƙarshe annabi ya ce wa khalaqa samawati wal arda Allah ya halicci sammai da ƙasa ashe kaga halittan sama da ƙasa shine fa na ƙarshe me yake nuna maka kamar da ibnu hajar yake faɗa da yake sharhin wannan hadisi da muka karanta riwayar al-Imam Bukhari domin inda Allah yake cewa wa kana arshuhu alal ma'i sai ibnu hajar yake innal ma'a wal arsha in ka lura za ka gane da wannan ruwan da al'arshin Allah kana mabda'u hadhal alam su ne farkon wannan duniyar gaba ɗaya likaunihi hima khuliqa qabla khalqis samawati wal ardi domin ka dubi yanda annabi ya kawo su a tsarin hadisin sai da aka same su kafin aka halicci samai da ƙasa walam yakun ta al-arshi za ka illal mau a wannan lokacin babu abin da yake karkashin al'arshin Allah in banda ruwa in banda ruwa amma kaga yanzu duka halittar samai da sammai da ƙasan da muke duk muna ƙarƙashin al'arshin Allah ne a yanzu haka amma a wannan lokacin yadda manzon Allah ya gaya ya yace babu abin da yake ƙarƙashin al'arshin Allah sai ruwa to amma daga baya wannan ruwan tururinsa shine Allah ya amfani da shi ya halicci sammai da eh, ya halicci sammai bakwai da shi to sai abu na uku wanda waɗannan waɗannan ayoyi da muka karanta suke nuna mana wanda dole ne musulmi ya gaskanta khalqul ardi qabla samai halittar ƙasa ce farko kafin sama dole ne musulmi ya gaskanta wannan dole ne saboda abinda Allah ya faɗa kenan a cikin qurani yadda tsarin ya zo in ka dubi tafsirin ibn kasir eh, ibn usaymin in ka dubi tafsirin ibn usaymin shafi na 70 yace al hikma fi anna Allah ta'ala yadhkuru al a'la qabla al asfali yace idan ka dubi alqur'ani zaka ga idan Allah yana magana idan yana magana cikin alqur'ani zaka ga yana kawo sammai kafin kasa as-samawati wal ardu as-samawati wal ardu duk inda za a hada sama da kasa zaka ga an fara gabatar da sama idan ta wajen bayani me yasa saboda daraja daukaka martabar sama ta fi kasa saboda aka yi sa Allah yake gabatarwa amma ba don halitta ba saboda haka yasa faqad bayyana Allahu annal asfala yukhlaqu qabla al-a'la sai Allah ya bayyana mana ta wajen halitta fa Asa ake farawa kafin sama kuma ko kai a yau haka kake yin ginin ka sai ka fara da kasa kafin kai sama ba zai yi ka dauko daga sama zuwa kasa ba shine yake ko in ka duba fa inda ma turidu an tabniya shay'an falam tabniya saqfa qabla an tabniya al-amuda ba zai yi ka fara yin rufi sannan kai jirka ki kafin nan kai gida ba dole sai ka fara daga ƙasa kafin nan zaka gina sama to wannan karantarwa ne gare mu fa inda zikiri wa tahadduthi idan Allah yana bayanin daraja na mazauna darajar mazauna to ana fara gabatar da sama kafin ƙasa yubayyin al'ashraf wato shi ne al'ala yuqaddam wanda yake sama shi ake gabatar da shi saboda aka yi sa sama ta fi ƙasa daraja wa inda takwina amma wajen halitta fa wal bina'i yubda'u bil asfali da ƙasa Allah ya fara li'annahu huwa al-aslu shine shine asali saboda haka da ƙasa Allah madaukake ya fara to akwai mushkila kuma har yanzu wanda aka samu dangane da halittar sammai da ƙasa wanda shi ne bayani na hudu wannan ma ya zo ta littafin muhammadu lamini shankiti da ake kira dabu ihamin ibtsira an ayatul kitab za ka gani a suratu fatir eh, ya kawo shi a suratu fusilat ya ce a suratun bakara an samu ayata 29 to ita wannan ayata kawo mushila guda me ayata ke cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i Allah shine wanda ya halatti duk abin da ke doron kasa gaba ɗaya domin ‘yan adam sai da ya gama kaga na ma an samu kalmar summa saboda aka cewar an fara halittar ƙasa ba aya guda ce ta zo da shi ba kaga wancan ayatu suratul baqara ita ma ta nuna haka Allah ya halicci ƙasa sannan ya yi nufin halittar sama sun summa da ila samai shine ma'anar summa sawa ila samai to anan wannan ayar ta dubu ala an khalqal ardi qabla khalqis samai kaga da farko dai 'aya tana nuna mana an fara halittar ƙasa kafin sama saboda me saboda harafin summa domin harafin summa yana zuwa ne litartibi wal intisar wa kadalika to idan ka dawo suratul fussilat aya ta tara ita ma haka qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn da Allah ya fara wannan bayani can gaba sai yake summastawa ila samai kaga waɗannan surorin guda biyu sun tabbatar mana ƙasa ce Allah ya fara halitta kafin sama ƙasa ce ya ce sun masawa ila sama'i wa hiya dukhanun to inda za a samu matsala shine suratul nazi'ati ita kuma suratul nazi'ati sai zama kamar tana karo da waccan aya ta suratul baqara me Allah yake daga aya ta 27 a antum ashaddu khalqan am as-samaa shin ku ne kuka fi tsananin halitta ko sama sai Allah yake banaha sai kama bayani rafa'a samkaha fa sawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja buhaha me yake wal arba da zalika to kaga abin sai warware maganar gaba daya wal arba da zalika bayan sai da aka kama maganar sama wai saman ma sai da aka gama komi a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha Allah ya gina sai ya kama bayanin abin da ya a sama rafa a samkaha fasawaha ya daga rufin ya daidaita wa a gafashe lailaha ya rufe daranta wa aka buhaha ya fitar da haske kaga kenan sai da aka yi su rana da wata don rana ke ba da duhu da haske sai da aka yi rana aka gama komai talace wal arba ba'da zalika sahaha to ita kuma kasa a bayan haka sai Allah ya shimfiɗa ta to kaga sai abin ya zama to ya rikitar domin abinda Allah ya nuna a suratul baqara da suratul fussilat ƙasa ce aka fara yi sai da aka gama kafin nan aka halici sama wannan kuma suratul annazi'a tana nuna mana sai da Allah ya gama komai a sama dan sai da yake ba'da zalika kaga ba'da ba'da al-mazkuri jami'an duk abin da aka kirka din sai da aka gama sannan sai Allah ya shimfida kasa to shine muhammadu al-Amin ya yake yana da kyau ka sani na daya Abdullahi bin Abbas wannan tambayar tun zamanin sahabbai an yi tun zamanin sahabbai aka yi tambaya ga Abdullahi bin Abbas an jam'i bainum ayatin fussilat wa ayatin nazi'ati waɗannan ayoyi kashi biyu na ɗaya suratul fusila tana nuna an gama halittan ƙasa kafin aka yi halittan sama ka kuma ayoyin suratul nazi'ati suna nuna cewa sai da aka gama halittan sammai wal arba ba'da zalika sai bayan hakan Allah ya shimfida ta sai Abdullah ibn Abbas yake ku gane ba in ji Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas sai ba da amsa yake khalaqal arba awwalan Allah ya halicci ƙasa ne da farko kaji abin da ya faɗa ƙablar samari kafin a yi halittar sama to amma da aka halicci ƙasa ɗin gaira mazuhuwa ba a gyara ka ba kamar kai ne ka tara ƙasa ka zuba ruwa ka kwaba yake tafiya ka kaba shi ƙasar an kwaba ta ba a tsara ka ba ba a tsara ka ba Sau ka sai Allah ya barka ya bar ƙasan sun mastawa ila sama sai ya yi nufin halittar sama fasawa hunna saba'an Allah ya daidaita su sammai guda bakwai fi yau mai ne a kwana biyu sun da hal arba ba da zalika sai Allah ya sake dawowa ƙasa sai gyara ta yadda ɗan adam zai iya zama wadda alafi har rawasiya sai Allah ya sanya mata duwatsu yadda suka kame ta ba ta ba ta motsi wal anha Allah ya sanya rafuka koramu wa gairu zalika saboda haka fa aslu khalqil fa aslu khalqil ardi qabla khalqis samai na daya wanne aka fara halitta kasa kafin sama da aka yi kasa ba a gama halitta ba sai aka batta sun waduhuha bijibaliha wa ashjariha wa nahu zalika ba da khalqis sama sai da Allah ya gama halittar sama sai kuma ya dawo ga ƙasa ya gyara ta yadda za ta yi daɗin zama shi ya sa ya ce wal'arba ba da zalika da ha'a ai in ka lura wal'arba ba da zalika da ha'a Allah bai ce wal'arba ba da zalika khalaqaha ba su kaga kenan fili zaka gani ai Allah bai ce ya halicci ƙasa bayan sama ba yake wal arda ba'da zalika dahaha ya da dahaha ya shimfida wato ya gyara ta saboda kai ta ya fassara abinda ake nufi da gyarawan akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal arsaha bayan ya gama sai ce wannan gyaran da aka yi ma ƙasa, mata allakun don ku ji daɗin zaman ta ne wa li an'amikum da dabbobinku to kaga abdullahi bin abbas da yake dama in ana magana alkur'ani na shi yana da fahimtarsa abdullahi bin abbas ya hada baina hatainil ayatain tsakanin ayoyi na guda biyu wancan aya ta suratul baqara da suratul fussilat suke nuna kasa ce aka fara halitta suratul naziati tana nuna sama ne sai an abdullahi bin abbas sai ya hada bayani sai abin ya fito a fili yace wa bihi la ishkala fi mafhumihi min zahiril qur'an da ka ji bayanin abdullahi bin abbas kai ka fahimci babu shakka ya san alkur'ani illa annahu yarzu alaihi ishkal min ayatil baqara sai dai har yanzu akwai mushkila guda kuma game da ayatan ta suratul baqara me take cewa in ka dubi wancan ayatan suratul baqara هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم abinda ayar ta nuna sai da aka gama halittan karkaf, kaga kenan ya bambanta da bayanin da yazo a suratul nazi'at wanda Allah yake cewa ba'da zalika da aha Allah ya gama halittan kasan gaba daya kafin ma ya halicci sama an gama halittar kasan gaba daya amma kaga bayanin Abdullah bin Abbas lokacin da Allah ya halicci kasa sai ya barka bai gama halittan ba to shine yace akwai dalilai guda biyu waɗanda malamai suke amfani da shi na ɗaya cewar Allah tabaraka wa ta'ala ya gama halittan ƙasa kamar da ya faɗa a suratul baqara jami'an wannan kalma ta jami'an qabla khalqis sama'i al-khalqul lugawi wato akwai magana ta larabci halitta a larabci alhali kuma ba a riga an yi ba amma a larabci za a ce an yi Balarbe yana da wannan tsari ta maganarsa ya ce alkhalkun lugawi allazi takadiru da laraci ana iya cewa an yi abu alhali kuma ba wai ana nufin an gama ba ne an kaddara ne an kaddara ba a yin ba amma da a ce maka an yi shi kamar an yi ne musamman an duba cewar allah mai yi din babu abin da ya gagare shi to misali anan, idan da za ka dubi nafsin abin da ya zo a suratul fussilat Allah yake wa qaddara fiha aqwataha kaji kalmar da Allah ya kawo qaddara fiha aqwataha Allah ya ƙaddara abincin da za a ci a duniya in aka ce an ƙaddara, ai ba nan nufin an gama ba an ƙaddara, idan aka ce an ƙaddara? ba lalle bane ya zama an kawo abincin a lokacin kaga Allah ya tsara ƙaddara ga abincin dabbobi ga abincin kwari ga abincin yan adam ga abincin wato halittu da ke rayuwa a ruwa to ai Allah ya ce wa qaddara fiha aqwataha to tunda Allah ya ce qaddara bai ce halaka ba bai ce khalaqa ba kaga kina ya dace da tsarin larabci saboda kai sai ce matawa ila samai wa hiya dukhanun kaga kenan ya ce qaddara fiha aqwataha bai ce halakal akwata ba ya kaddara yadda abincin zai zo sannan sai aka halicci sammai bayan an gama haliccin sammai wal arba ba da zalika dahaha kaddaran da Allah ya riga ya yi makasan to bayan gama halicci sammai sai Allah ya taho sai ya warware sai ya halicci abincin zahiri aka tsara komi to dalili na biyu lamma khalaqa al-ardha ghayra madhuwa wa hiya aslu li kulli ma fiha كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا تند الله يا رجا يا هل تكسا دفرقو كودا بأجمع هلتر قسم با كودا بأجمع سارا وبا الله ينقي شوى يا جمع مثالي يندي فدا سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ينقي يا قدر sai kawo kalmar halaka saboda ka kalmar halaka takan zo da ma'anar kaddara alhali ba alhalku ba ne fi'ilan Allah ya samu gani yanzu ga wata misali ga wata aya da take uh, suratul a'rafi wanda za ta nuna maka cewar Allah yakan yi amfanin da alhalku alhali yana nufin at Allah yana nufin kaddara sai ya kawo kalmar halitta suratul a'rafi a farko Allah ta madaukaki yace wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati haka ne ko mun halice ku mun suranta ku sai muka ce wa mala'iku su yi sujuda yanzu kaga abin da Allah ke faɗa mun halice ku idan yake ya halice mu kaga haddani da kai ko to kuma sai yake bayan ya halice mu ya suranta mu sai ya ce wa mala'iku su yi sujuda yanzu kana iya tuna ranar da aka yi ma annabi adam sujuda za ka iya tunawa da kuma gashi ya ce halicce mu aiki ya ce mun halicce ku mun suranta ku sannan muka ce a yi ma annabi adam sujuda ka gama ashe abin da Allah yake nufi mun kaddara halittan ku duk da cewar lokacin zuwan ku duniya bai yi ba mun riga mun gama saboda haka lokacin da Allah ya ce wa mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam wallahi Allah ya gama kaddaran dan Adam da zai fito karkashin annabi Adam tun daga na farko har na ƙarshe Allah ya gama shi yasa yake wa laqad khalaqnakum yana mun riga mun kaddara halittanku thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam to kaga ya nuna cewar don Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma matawa ila samai karka dauka wannan ya saba ma tsarin larabcin alqur'ani babu shakka wannan ita ce fasara mafi inganci wanda malaman sunna suke gabatarwa to anan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ita sama yake faqabahunna sab'a samawatin fi yawmayn Allah ya hukunta sammai guda bakwai a cikin kwanaki biyu wa auha fi kulli samayin amraha ka karanta ko yayi wahayin kowane al'amari ga kowace sama wa zayyana sama a duniya bi masahib bi masabiha wa hifza muka kawata sama ta kusa da fitilu sannan mun ba ta tsaro sai Allah yake zalika takdirul aziz wannan shine kaddartawan Allah mabuwayi takdirul azizul alim masani dole za mu dakatar sai zuwa gobe mu ci gaba daga wannan aya insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك